bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa a shirin sa na daren yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da domin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis bakwai ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda daidai takwas ga watan Zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 214 suka gabata a ranar irin ta yau wata bakwai ga watan Yulin shekara ta 1807 Sarki Alexander na farko na ƙasar Rasha da kuma sarki napoleon na kasar faransa suka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin daulolin biyu a wani wuri da ake kira tilsit a cikin dalar rasha a lokacin kasashen biyu dai sun amince da tallafawa juna a duk lokacin da wata kasa daga cikin kasashen biyu ta fuskanci hari daga wata kasa ta waje sun kuma bude harkokin kasuwanci a tsakanin su amma wannan kawance bai jima ba inda shekara ta 1810 dolar faransa ta rikita harkokin kasuwancin kasar rasha wanda ya sa daular rasha ta lokacin ta buɗe kofar shigar kayayyakin kasuwanci na wasu kasashe maimakon na faransa tare da sanya haraji mai yawa akan da wasu kayayyaki na kasuwanci da aka shigo da su cikin rasha daga ƙasar faransa da ƙarshe dai sarki napoleon na ƙasar faransa ya auka rasha da yaƙi a shekara ta alif ɗari da sha biyu amma da ƙarshe dakarun rasha sun fatattake sojojin ƙasar ta faransa. masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan yulin shekara ta 1978 tsibirin suleiman wanda ke arewa maso gabacin kasar australia ya samu 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawa sun fara shiga tsibirin ne a shekara ta 1567 su kuma shekara ta 1885 turawan jamus suka mamaye yankin arewacin tsibirin shekaru goma bayan haka turawan ingila suka kwace tsibirin daga hannun jamusawa kuma suka ci gaba da mulkin mallaka a kansa wannan halin da ya ci gaba har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da mutanen tsibirin suka ƙara ƙarfi wajen gugurmaya domin kwatar 'yancin kansu daga turan mulkin mallaka wanda hakan ya tabbata a cikin shekara ta 1978 da ƙarshen wasu kun san cewa shekaru goma sha shida suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yulin shekara ta 2005 wasu bamabamai suka tashi a wata motar bas da kuma cikin wasu tashoshin jiragen kasa na karkashin kasa da ke birnin london na kasar burtaniya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 50 da kuma jikata wasu kimanin 700 gwamnatin kasar burtaniya da ta dora wa musulmi masu tsoron ra'ayin addini alhakin kai harin a lokacin kai wannan hari dai shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suna gudanar da wani taro a yankin scotland na kasar birtaniya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya tare da sunusu ina wunti. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma kan tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar Sudan. Stephanie Tarko Williams ya ce gudanar da zaɓuka a Libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambarwar siyasar ƙasar. ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban falasɗinawa da na ƙungiyar hamas ta falasɗinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin falasɗinawa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma ga tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar sudan antonio guterres babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana fatarsa ta ganin janyewar rundunar sojin sudan a zaman tattaunawan siyasar ƙasar da ɓangarori uku suke jagoranta wato tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat da zami babbar dama da za ta kai al'ummar sudan ga cimma yarjejeniyar komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula zalla a ƙasar stephen dujaric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya na furcin antonio guterres ya jaddada cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana goyon bayan ɗaukan matakin gudanar da bincike kan cin zarafin jama'a tare da take haƙƙin ɗan adam a sudan yayin zanga-zangar nuna rashin amincewa da mulkin soji a ƙasar Stephanie Turko Williams ta ce gudanar da zaɓuka a Libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambaruwar siyasar ƙasar. Mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Libya, Stephanie Turko Williams ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin siyasar Libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zabuka a ƙasar. Williams ta ƙara da cewa a hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a ƙasar libya kuma bayan kawo ƙarshen zaman taron geneva wanda kafin nan an gudanar da zaman taron birnin alkahira na ƙasar masar a dukkanin zaman tarurrukan an mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a ƙasar turko williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu kasashen Sudan da Habasha sun jaddada matsayinsu ta warware duk wani sabanin da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa. mai ba da shawara ga firayim ministan kasar habasha kan tsaron kasa ridwan hussein ya bayyana cewa kasar habasha tana buƙatar ganin ta warware duk wani saɓani tsakaninta da kasar sudan ta hanyar lumana tare da ƙarfafa matakan gudanar da zaman tattaunawa Ridwan Hussein ya bayyana cewa a ganawar da ta gudana tsakanin Firaministan Habasha Abiye Ahmad da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan a gefen zaman taron kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin kasashen yankin gabashin afirka ta igat a birnin nairobi na kasar kenya a ranar talata da ta gabata bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi kasashensu musamman batun rikicin kan iyaka da batun madatsar ruwa da habasha ta gina a kogin nilu domin samar da wutar lantarki da kuma harkokin da suka shafi yankin da ma siyasar kasa da kasa yemen ta zargi rundunar mamayar saudiya da ƙoƙarin ƙwace iko da lardin aljauf na ƙasar yemen saboda arzikin man fetur a yankin jagoran kungiyar ansarullah ta kasar yemen said abdulmalik alhosi ya bayyana cewa rundunar kawance da take yakar al'ummar yemen da taimakon maha'inta a halin yanzu ta fi mai da hankali ne kan neman kwace iko da lardin aljauf da ke yammacin kasar saboda tarin arzikin man fetur da ke yankin said hosi ya fayyace cewar lardin aljauf ya ɗauki tsawon shekaru yana fuskantar bakar siyasar zalunci tun daga mahukuntan kasar da suka gabata inda ya janyo al'ummar lardin take fama da matsanancin talauci amma da an yi amfani da tarin arzikin lardin da aljauf tana daga cikin sahun farko masu arzikin ƙarƙashin ƙasa da za su farfado da tattalin arzikin ƙasar ta yemen Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban Falastinawa da na ƙungiyar Hamas ta Falastinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin Falasɗinawa. Babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC Hussein Ibrahim Taha ya bayyana jin daɗinsa kan matakin ganawa kai tsaye tsakanin shugaban hukumar cin ƙwarya gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas da shugaban ɓangaren siyasar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya karkashin jagorancin shugaban kasar algeria abdulmajid taboni yana mai bayyana hakan a matsayin matakin da zai kai ga wanzar da sulhu tsakanin bangarorin biyu a ranar talata biyar ga wannan wata na yuli ne a yayin zaman taron bikin murnar cikan shekaru 60 da samun yancin kan kasar algeria daga turawan mulkin mallakar faransa shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya haɗa wata ganawa tsakanin shugaba mahmud abbas da ismail haniya inda masharhanta ke ganin shiga tsakanin kasar ta algeria za ta iya kawo ƙarshen zaman doya da manja da shugabannin biyu suka ɗauki tsawon shekaru suna yi duk da halin tsaka mai wuya da suke ciki sakamakon bakar siyasar yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a falastinu ƙarshen labarun duniyan kenan. Sunusi na wuta kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin rediyo Hausa VOH da cikinsa muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan wasu ababe da har yanzu suke zaman karfen kafa a nahiyar Afirka. Wannan kuwa ba komai bane illa waken da ake na bayyana nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya tsakanin takwarorinta duk da tarin arzikin da Allah ya hore mata wanda kusan yau shine abinda wasu manyan kasashen duniya suke tunkaho ko buga gaba da shi. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla afirka dai nahiya ce da ake bayyana ta a matsayin ta baya a tsakanin takwarorinta wajen samuwar ci gaba mai ɗorewa a duniya wannan kuwa duk da ɗimbin arzikin ƙasa da na ƙarshen kasa da Allah ya hore mata wanda kusan shine yake zamo babbar ayar tambaya har kullum na yadda kasashen nahiyar da dama kan kasa yaƙar talauci tsakanin al'ummansu nahiyar afirka da ta kunshi tarin arziki na albarkatu wanda ake buga gaba da su yau a faɗin duniya fiye da yadda ake tunani sai dai duba da yadda wasu kasashe musamman na yamma ke wawushe wannan dukiya ta hanyar kulla yarjoni na yaudara arzikin bai fiye amfanar al'umman wasu kasashen na nahiyar ba a wannan salo kuma da ake kallo a matsayin wani sabon mulkin mallaka kasashen na yamma su ne ke kawo kamfanoninsu domin tunar arzikin ba tare da kasashen sun samu cikakken bayani ba dangane da hakikanin abin da ake tonowa ko haƙowa balle sanin adadinsa har ma a kai ga ciniki wani sa'in ma su turawan ne ke yanke farashin yadda za su sayi arzikin da suke bukata mafi muni ma a wasu kasashen inda turawan ke ganin ba za su kai labari ba sukan haddasa fitintunu ko yaƙe-yaƙe tsakanin al'umman wasu kasashen nahiyar ta yadda za su kwashi ganima ba tare da ma mazauna yankunan sun fahimci abin da ke faruwa ba amma duk da hakan akan danganta wannan al'amari da shugabanni 'yan koren kasashen na yamma waɗanda ke yarda wa turawan su shiga ƙasashen su ci karansu babu babbaka domin kare martabar mulkinsu wanda ta hakan za su samu cikakken goyon baya da kariya daga ƙasashen na yamma A wannan shirin da muka soma kawo muku za mu dinga yada zango a wasu ƙasashen na Afirka waɗanda za ku ga cewa duk da ɗimban arzikin da Allah ya hore masu su ne ƙurar baya wajen talauci da kasancewa cikin halin rayuwa mafi muni a duniya wanda arzikin da ƙasashen suke da shi za a yi adalci da ko ya kawar da talauci fiye da yadda ake tsammani a nahiyar. wani kiyasi ya nuna cewa nahiyar afirka ta kunshi arzikin ƙarƙashin ƙasa da ya kai kashi 30 cikin 100 na faɗin duniyar nan wanda ya hada da kashi 40 cikin 100 na zinari misali afirka ta kudu tana da arzikin zinari da na lu'ulu'u yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo da zambia suke da jan karfe kiyasin ya nuna cewa nahiyar ta afirka da ta kunshi yawan al'umma da ya haura sama da biliyan guda nahiyar ta kasance a hukumance mafi talauci a duniya amma kuma a zahiri nahiyar ita ce mafi yawan arziki a duniya a wajen albarkatun ƙasa. To babbar ayar tambayar nan ma ne take, me yasa nahiyar ita ce mafi arziki amma kuma al'ummar ta su ne mafi talauci a duniya? Menene sanadin hakan sannan ya za a kawo ƙarshen wannan matsala? To waɗannan su ne abubuwan da za mu dubawa a wasu ƙasashen nahiyar a cikin wannan shirin. Marilla Kiyatsi ya nuna cewa a cikin shekaru talatin yawan al'ummar Afirka ya linka sau biyu sannan alƙaluman ci gaba na nahiyar jama'a wanda ake kira da HDI ko EDH yana a ƙasa da sifili da ɗigo biyar a yankin Sahel a daidai lokacin da na sauran al'umman duniya yake a sifili da ɗigo bakwai har zuwa sifili da ɗigo tara a wasu ƙasashe da suka ci gaba. Wannan ya nuna ƙarara yadda nahiyar ce mafi talauci amma a zahiri nahiyar na kunshe da tarin arziki iri daban-daban da ya hada da zinari lu'u-lu'u uranium man fetur gwal auduga koko iskar gaza da dai sauransu wanda ya sanya nahiyar ita ce ta farko wajen samarwa da kasashen turai da na asiya da waɗannan arzikin a ƙaramin misali an yi nuna da cewa kashi 80 cikin ɗari na wutar lantarki a ƙasar faransa ɗaya daga cikin ƙasar nahiyar turai ana samar da ita ne daga ƙarfen uranium da kamfanin areba mallakin faransa wanda ya canza suna orano a yau yake fitarwa a ƙasar nijar a daidai lokacin da wutar lantarki a ƙasar ta nijar ɗin sai dai wasu su ji labarin ta ko su hango ta daga nesa wannan kuma wai kaɗan ne daga cikin misalai da yawa na irin yadda ake ci da gumin nahiyar tabbas a bayyane yake al'umman afirka da dama na fama da talauci amma duk da wannan talaucin da ake faɗa yana da ummal aba'isinsa na farko dai shine za a ga cewa galibin arzikin da kasashen yamma suke tunkaho da shi a yau yana kasancewa ne ko dai daga wata ƙasa daga nahiyar afirka da suka wa mulkin mallaka ko kuma waɗanda suka yi ƙaƙa gida a cikin ƙasashen ta hanyar wani salo da ake dangantawa a yau da sabon mulkin mallaka ko kuma waɗanda wasu shugabannin ƙasashen nahiyar ne da kansu suka ba su wuka da nama domin cin karansu babu baka domin su zama musu kariya daga duk wata barazana ga mulkinsu. A wasu ƙasashen na Afirka akan yi wa wasu kamfanonin ƙetare yafiya ta biyan haraji ko kuma a sayar musu da arziki a farashi mai rahusa. Su fita da arzikin su je can ƙasashen su sarrafa shi sannan su dawo da shi a nahiyar ta Afirka su sayar da shi da tsada alhali duk arzikin yana nan nahiyar ana kwana a kan shi. abin ma da ya fi damun 'yan afirka shine 'yan kudaden da wasu kamfanonin ke ware wa al'ummu mazauna yankunan da ake tunar arzikin shine bai isa ga hannayensu don kuwa shugabannin ke wawushe shi ba tare da ma ya isa hannun talakawa ba balle gudanar musu da wasu ayyuka na ci gaba kamar samar da ruwan sha tsabtacce ko wutar lantarki tituna ko hanyoyi balle ma a yi zancen kula da kiwon lafiyarsu a daidai lokacin da suke fuskantar cutuka iri daban-daban sakamakon shakar siriri mai guba ko gurɓatar yanayi ko ruwan sha da muhallansu da ma'adanai da ake haƙowa suke haddasawa. To masu saurare da fatan ana biye da mu kusan duk lahirin bayanin da muka yi shimfiɗa ce ta irin bayanin da ake na danganta nahiyar ta Afirka a matsayin matalauciya. To shin talaucin ya ne ake bayyana shi ne? A nan bari mu yi ɗan bayani kan talaucin da yadda ake bayyana sa. Da farko dai shi talaucin hawa-hawa ne don da wuya a ce babu wata ƙasa da ba ta fama da talauci. sai dai kawai a ce yanayin talaucin ya bambanta to idan muka fara da matsakaicin talauci shi matsakaicin talaucin in ji bankin duniya shine rayuwa akan dala ɗaya zuwa dala biyu ta amurka a kowace rana ta allah wato kimanin naira ɗari uku da 360 zuwa ashirin kenan a kudin najeriya kwatancin sefa kudin kasashen yammacin afirka ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari guda akwai dai abubuwa guda biyar da suke ƙara tabbatar da cewa da yawa daga cikin al'umman duniya suna cikin halin kakanikai waɗannan abubuwan kuwa su ne na ɗaya mace-mace na miliyoyin mutane saboda kawai tsananin talauci da ba za su iya rayuwa a doron ƙasa ba wannan misali za a ga cewa akwai shi a yanzu haka a ƙasashen afirka da dama na biyu akwai miliyoyin wasu mutanen kuma da ke kwana da yunwa a kowace rana ta allah na uku dubban yara da ke mutuwa kowace rana ta allah sakamakon yunwa da ƙananan cutuka da za a iya maganin su wasu su ma kan rasa rayukansu tun kafin su cika shekara biyar a duniya saboda rashin samun abinci mai gina jiki To waɗannan misalai Allah ya yawa da su a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka kawai saboda yadda ake ci da su duk da arziki na albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da Allah ya hore wa ƙasashen wanda kuma a yau su ne ake bayyanawa da mafiya talauci a duniya. talauci a afirka lalle shine kusan ke haddasa rikice-rikice na kabilanci da addini yakin basasa rigingimun siyasa waɗanda ke kaiwa har ga juyin mulki sai dai duka wannan yana da wata ɓoyayyar manufa da tushe wanda kusan shine ake amfani da shi don karkata hankulan a afirka domin kwashe dukiyoyinsu. masu sauraro duba da lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio BOH Radio Tehran. Eh ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga nan Marat Jamhuriyar Nijar. Ina gode muku da kuke ba mu dama muna tantowa albarkacin bakin mu bakin gulgudan abin da muke iya faɗi. Ni tsokaci na akan musulunci musulmi wai ba su da rauni sai in watan azumi ya kama da sallar layya irin wannan zaka ga rauni ga addinin musulunci. Menene rauni ga addinin musulunci lokacin da ake cewa za a ruɓanya lada su lokacin nan ne za su rubanya cada ga dukkan abin da aka san musulmi zai amfana da shi ya yi rayuwa ta ibada to Allah ya sauƙaƙe wanga rauni da ya samu musulmi ubangiji Allah ka jayi mana shi salamu alaikum ni ne rabilu Malam Adam sarkin aiki na ƙasa daga Maradi jamhuriyar Nijar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan 'yan ta'adda da suka kawo wa tawagar shugaban ƙasa hari a jihar Katsina domin zawa gida a yi sallar layya. To ina kira ga al'ummomin ƙasashenmu da dukkan shugabanninmu koma ga Allah mu gyara halayen mu domin wannan musifa ne in ba addu'a ba ne ba mu da wani makamin da zai tsare wannan abu a ce motocin shugabanni ko kuma na shugaban kasa mu ake kawo masa hare-hare ina ga talaka wanda bai yi da ko da hasashi daya a hannu ina fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wa'annan abubuwan kasashen mu salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagallako gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya a gaskiya yau na shigo don in yi magana a kan kwamitin da yake tafiyar da alhazai na najeriya da na nijar gaskiya bana ba yi adalci ba sosai duba da yadda wasu alhazan kudinsu sun fi shekara ɗaya hannunsu amma ba a gaya musu ba su samun zuwa ba sai ranar da za a tashi shi sun sa uniform sun sa komai sun zo sansanin alhazai amma a ce a jirgin su bai samu ba kaza kaza ya kamata tun farko a gaya ma mutum zai samu ko ba zai samu ba sannan kuma kun gani wannan abin akwai son a ciki in banda da son rai za a ce mutum ya bada kudin shekara shekara biyu wani wanda ya zo ya biya daga baya baya kuma a ce ya samu ya tahi ya kamata a ce alhazan da na biya tun kwanan baya ba su samu mu tafiyar covid-19 su ya kamata a ce sun tahi bana a hita batun ɗaukar na bana da fata za a rika yin adalci cikin gudanar da al'amura domin adalci shi yake tabbatar da zaman lafiya boa ta hausa murya jamhuriyar musulunci mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya. gidan radio iran sunana sanusi maɗaɗai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar na akan babbar sallah ta laye da take kara tunkaro mu nan da yan kwanakai insha allah da a gudanar da shagungullan wannan sallah to a nan ina kira ga waɗanda allah ya ba su damar yin yanka a wannan sallah yana da kyau su taimaka ma waɗanda allah bai ba su ikon yi ba zaka ga allah ya hore ma wasu daga cikin al'umma yanka dabba fiye da ɗaya har ma fiye da biyu amma ba su damu da wanda bai yanka ba za ka ga wannan nama na layya sun da shi tamkar biki sai wanda ya ba su suke ba hakan kuwa san bai dace ba da fatan dai za a taimaka a taimaka wa al'umma don ko kowa ya taimaki dan uwan shi shi ma Allah zai taimake shi ta hanyar da bai taba zato ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah ubangiji ya nuna mana zuwan wannan sallah lafiya kuma ya nuna mana ƙarshen ta lafiya Allah ubangiji ya ba mu dukkanin ladan ibadun da za mu yi a cikin wannan wata ina fatan za ku tashi lafiya biyu Hausa ni ne Sanusi Maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio BOHead mai magana Kwamarat iliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan bayyana ra'ayina ne akan bikin cika shekaru 60 cip-cip. da kasar Algeria ta yi muna taya su murna da fatan Allah ya maimaita musu shekaru masu albarka kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasar Algeria da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Muna godiya Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamarat Comrade Ilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu danbare bari shugaba na fada mazajin daganya mai nijar to daga sallah ta zo gashi muna cikin tsadar rayuwa ga raguna sun yi tsada yau an ka diba an ce wai ga ga na uwar gida ga na amarya yau an ka diba dan rago bai kai bai kawo ba za a ce mai ka kawo wajen jika sattin ko jika sabai wai na talakan ne fa akwai ragon da zaka ce yana da jika ɗari biyar jika ɗari hudu ka talaka ana gode abin da muka gani ne muke faɗi ba sai abin da muka yi ba cikin a ce wazab ko cikin a wannan na gani ga ido na na kai ziyara rago dai na talaka babu shi assalamu alaikum biyozi hausa barkan ku da warhaka mai magana murtala daga nan garin musassaka jamhuriyar nijar wanda nake a zaune a nan sokoto a najeriya musulmi sai lokacin sallah ya yi sai ka ga ana kakkara kaki tsada da sauransu an manta da mutuwa da sauransu to mu kawai abin da za mu ce kawai sai addu'a Allah ka mana saukin farashin abubuwa kuma ya sanya mana zuciyar mu mu tausa yan uwan musulmi da sauransu saboda an kai lissafi hatta da yankan farce da masu yankan farce suke kai ka ji sun ce wai yankan farce ya kara to wanga bala'i ne da masiwa ta tawar mana Allah ka mana saukin shi kawai sai addu'a shi Allah ka mana sauki ga masu kasuwancin mu da masu siye da masu sayarwa Allah ka mana sauki mai magana mutula daga nan Sokoto a Najeriya mazaunin Sokoto assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Niger. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da harin da yan bindiga suka kawo zuwa ga tawagar shugaban kasar Nigeria wanda suke kan hanyar su zuwa garin Daura. To hakikanin gaskiya da irin wanga hari da yan bindiga suke kawowa yana nuna mana cewa kwata-kwata harkar tsaro ta yi rauni a kasashen mu na Afirka. Da haka muke kira ga wanda harkar tsaro ta rata a kansu za su tashi su yi bincike wakila akwai hannun masu kwarmata ma yan bindiga da bayanai bayanan sirri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan BOH radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan yi kira ga yan kasuwa da masu hannu da shuni da mahukunta yana da kyau yan kasuwa masu sayar da dabbobi ya kamata su rage farashi domin talaka ya samu sai dabba talayya wanda zai yi cikin yanayi da farin ciki su kuma masu hannu da shuni ina fata za su taimaka su agaza su taimaka wa wanda ba shi da shi domin shi ma ya gabatar da sallar layya cikin yanayi mai kyau kyau su kuma hukunta yana da kyau su ma su duba su taimaka domin kawo sassauci a cikin wannan lamarin namu Allah taimaka Allah amshi ba mu Allah kai mu lokacin sallar mai magana ya Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na yi nasiha ga al'ummar musulmin duniya ko in ce eh, al'ummar kasar mu Nijar musamman ma nan Zandar eh, a cikin wannan kwanaki goma masu albarka kada mu sake wato kabarbarinmu ya zama na sai ta shafin sada zumunta ne za mu dinga yada su irin su whatsapp facebook da wani stati da sauransu mu yi kokari mu dinga furtawa da bakinmu ko ba gaskiya ba ta yadda sakon zai dinga kaiwa har ga zuciya wato allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ko ba gaskiya ba ya zama muna furta su a wuraren sana'o'inmu ko kasuwancinmu ko kuma ma a cikin gidajenmu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya iran hausa Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu iran mai magana alhaji umar daga birnin da magar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da maniyantan mu na sashen duniya ga baki daya wanda allah ya ba iko suka je kasa mai tsarki to da allah da annabi maniyantan mu ku tuna da kasashen mu ku tuna da halin da ake a kasashen mu na tashe tashen hankula da yunwa da sauran matsaloli dai wanda nahiyar mu ta afirka da ma duniya ga baki ɗaya take fuskanta a wannan lokaci da kuma na addu'a ubangiji allah kawo ƙarshen wannan wahalhalu da ake ciki rana na biyu kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da gwamnati sun kula da masu karamin karfi da marayu da sauransu ya kamata a taimaka musu albarkacin wannan sallah kenan samu abin da su ma za su san an yi wannan sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya kusa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah kawo mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah ya shayar da mu da mana mai albarka mu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah kawo musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba ɗaya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabannin mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna matasanmu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. su jima da zaman yarin da za su yi ga aikin wahala sannan abin haushi su fito kuma babu karatu wannan kadai ya ishe su masifa su koma garin su kuma labari ya bada gari kila daga haka rayuwarsu za ta lalace jabir ya ce sosai ma juyawa nura ya yi jin karar mota murmushi ya ce ga salma fa ta karaso saurin juyawa salman ya yi tashi yayi yana faɗin bara na je na tarbo abuta kafin ta zo nan ku ishe ta da surutunku kamal ya ce daɗin abin dai kafin ku haɗu sai da aka biyo ta wajena salman ya ce aikin kake nan kullum cikin gori ka haɗa mu ai dama duk soyayyar da Allah yake hadawa akwai sila wuce su yayi ya bar su suna masa dariya yana zuwa ya bude motar ya shiga tare da sallama amsa masa ta yi fuskar ta dauke da murmushi Salman ya ce har na ji nutsuwa ta saukar mana da kika zo Salma ta ce yau makara na kusan yi sai da momi ta je ta tashe ni Salman ya ce har zan kira ki da safe sai na ce kada na tashe ki kina baccin ki amma me makarar da ke ko baki kwanta da wuri ba salma ta ce wallahi wani fim suka sa mai kyau wajen karfe 11 na indiya ni kuma na kasa haƙura salman ya ce yau ke da kike mani fada na daina kallo tsakar dare ke ce kike kuma dariya ta ce wallahi ya yi kyau sosai shi yasa salman ya ce to ki bani labarinsa salma ta ce ai yanzu test za mu yi ka bari idan muka gama tunda da wuri za mu koma gida sai mu je na baka murmushi ya ce kin yi alkawarin za ki bani labarin komai salma ta ce ban yi alkawari ba na san dole akwai inda zan manta salman ya ce kenan, idan kika manta wajen faɗa ba zan damu ba amma wajen love dole ki faɗa mani dariya ta sa ta rufe fuskar ta da hannu malam gaskiya akwai maganar da nake so na faɗa maka tuntuni sai dai ban san yadda zaka ɗauki maganar ba shi yasa tun da farko ban taɓa tunkarar ka da wata magana ba saboda na san yadda 'yan unguwa suke faɗar wai ba ka ɗaukar shawara in dai akan ɗanku ne jiji na kai malam ya ce malam liman ina jin ka wace magana ka zo mani da ita malam liman ya ce kai haƙuri madam dama akan maganar da kowa yake maka ne wato ta ɗanka umar ka san idan aka ce maka kana da ɗa dole sai ka saka ido a kansa so da ƙauna ba su ne za su taimaki yaronka ba an san dole iyaye su nuna ma yaran su so amma ba haka bane zai ba su damar sa masu ido su ringa abin da suka ga dama ba kada ka manta malam waɗannan 'ya'yan amanar Allah ya bamu kuma wata rana dole Allah ya tambaye mu akan amanar da ya bamu yau ko Umar baya aikata abin da mutane suke zargin shi da shi halayyarsa za ta iya tabbatar da abin da yake aikatawa gaskiya ne a jiya bayan mun gama karatu wani mutum wanda yake kasan layin mu yake faɗa mana gaskiya ne maka magana saboda ta silar ɗanka yarinyarsa ta kyale wanda za ta aura kenan sai a ce yaro bai da aikin yi sai tara 'yan mata yana hure musu kunne yanzu ƙananan yara na unguwar nan har kwaikwayonsa suke yi wai su ma sardaunan yara kai ka ji wani suna duk da akwai laifin 'yan matan da suke biye masa amma shine mai babban laifi tun da shine yake zuwa yana bata musu lokaci bayan ya san ba auren su zai yi ba gaskiya malam ina ganin ya kamata ka ja mu umar kunne kada wata rana a yi abin kunya magana jinjina kai malam ya ce na gode malam liman masoyinka ai shine yake faɗa maka gaskiya tabbas na sama marusan da yana da halin kule-kulen 'yan mata babu yanda ba na yi akan wannan halin nasa amma abun nashi kamar karuwa yake amma insha Allah wannan karan zan yi kokari wajen daidaita al'amuransa ni ma wallahi ba na jin daɗin yanda kowa bakinsa akan marusan da ni tsoro na ɗaya kada bakin mutane ya kama sa malam lima ya ce Allah ya taimaka na ji daɗi sosai da ka ɗauki ta domin kafin na zo kowa kowa faɗi yake yi kada na sha wahalar zuwa wajenka domin baka ɗaukar shawara in dai akan ɗanka ne haka kawai na ce sai na zo idan baka ɗauka ba na fita haƙƙinka a matsayina na maƙocinka Allah kuma ya shirya mana zuri'a baki ɗaya dan yanzu dole sai iyaye sun hada da addu'a domin muna cikin wani zamani wanda yawancin matasanmu sai a hankali wallahi malam matasa sun yi nisa ba sa jin kira ta wani gefen zamu ce gara halin da yaron ka yake ciki fiye da na wasu matasan domin yanzu abubuwa da matasa suke yi ya ɓaci shaye-shaye sata fyaɗe dabar siyasa zaman banza duk shine aikinsu wallahi yanzu duk wanda yake da matashi a gidansa addu'a kadai zai dage da ita domin ita ce kadai za ta taimake sa akan yaransa malam ya ce wallahi kuwa malam liman al'amuran ne yanzu sai addu'a Allah ya kara shirya mana zuri'a baki daya kuma insha Allah zan dauki ka da ka bani na gode sosai Allah ya kara girma sallama suka yi malam ya tashi ya nufi gida cike da damuwa gaskiya uwani ina cikin damuwa da halin marusanda lokaci yayi da ya kamata mu gyara masa zama kowa laifin yake gani kuma haka ne mu ne muka fara basa dama yake abin da ya ga dama ina ta ce wai malam me ya faru ne ko wani abu aka ce sardauna yayi gyara zama malam ya ce kin san tatsuniyar giza ba ta wuce ta kogin kullum dai maganar da ya ce madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. Akan batun da muka buɗe dangane da sabuwar manufar kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato wacce suka shatar za ta faro aiki tun daga shekara ta 2020 zuwa ta 2030 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a mu na ƙarshe mun buɗe magana ne akan sabuwar manufar ƙungiyar ne tsaro ta NATO wacce aka fitar da ita a yayin taron ƙarshe da suka yi a birnin Madrid na ƙasar Spain. Dama dai duk bayan shekaru goma ne ƙungiyar ta ne tsaro ta NATO take yin taro domin sake fitar da sabbin manufofi. Sai dai ɓallar annobar corona a shekara ta 2019. ta jaza jinkirta taron na shekara ta 2020 sai a wannan shekara ta 2022 aka yi shi wannan ya sa manufofin da aka shata suka faro aiki daga shekara ta 2020 din wanda kuma za su ci gaba zuwa shekara ta 2030 a ƙarƙashin sabbin manufofin nato ta ayyana ƙalubale da barazana da tafi fuskanta a wannan lokacin idan a shekaru sha biyu da suka gabata ta'addanci shine barazana ta farko da ƙungiyar ta ce tana fuskanta to a wannan lokacin wannan matsalar ta samu koma baya zuwa matsayi na uku babbar barazana da nato ta ce tana fuskanta a wannan wacce kuma ita ce ta farko tana fitowa ne daga ƙasar rasha yakin da rashin ta shelanta a kan ƙasar ukraine domin daƙile karatar iyakata da nato take yi ya kawo sauyi matuƙa a cikin sabon manufofin wannan ƙungiya a ƙarƙashin sabbin manufofin da ya an bayyana cewa rasha ce barazana mafi girma ga zaman lafiya wanda nato take fuskanta hakanan zaman lafiya a cikin nahiyar turai da kuma gaɓar tekun atlantika sun kuma ce kasar rasha tana son dagu da zaman lafiya a cikin kasashen da suke gabashi da kudancin nahiyar turai hakanan kuma can dungun arewa a ƙarƙashin sakin layi na ayar doka ta takwas ta sabuwar manufofin an bayyana cewa ƙarfin da tarayyar rasha take da shi na hana sufurin ruwa na ƙasashen ƙawance. wani babban kalubale ne ga manufofinmu kuma yadda moscow take ƙara jibge sojoji a yankunan baltic da tekun black sea da tekun mediterranean da kuma yadda take da ƙawancen soja da belarusia kalubale ne ga tsaro da manufofi na nato sai dai kuma duk da haka naton ta ce ita fa ba manufarta ta yi faɗa gaba da gaba da rasha ba kuma wai ita ba ta ma matsayin barazana ga rasha amma kuma a lokaci ɗaya ba ta ɗaukar rasha a matsayin ƙawa don haka za su ƙarfafa ƙawancen da take da shi tsakanin mambobinta domin kare kai kuma za ta mayar da martani a cikin gaggawa amma kuma na tantance za ta ci gaba da tuntuɓar rasha domin hana ɓarkewar yaƙi wannan shine abin da doka ta tara ta sabuwar manufofin kungiyar jirgin tsaro din ta nato ta ambata sai dai a mahanga irin ta rasha wannan zance ne na siyasa da kuma farfaganda kadai domin a ƙarƙashin aƙidun ita kanta kungiyar jirgin tsaro ta nato suna ɗaukar rasha a matsayar abokiyar gaba don haka rasha take kallon su da wannan mahangar da suke kallonta to barazana ta biyu wacce natin ta ce tana fuskanta da tasirinta zai bayyana a nan gaba shine daga kasar china duk da cewa babu wata iyaka ta ƙasa a tsakanin china da nato sai dai natin ta shigar da china a ƙarƙashin barazana ta biyu da take fuskanta bayan rasha burin da jamhuriyar al'ummar sin take da shi na ƙara bunƙasa da samun ƙarfi sannan kuma da amfani da hanyoyi mabambanta na siyasa tattalin arziki da soja duk nata tana ganin su a matsayin wani kalubale a gabanta mai girma hakanan kokarin da sin ɗin take yi na yin fice a fagen kimiyya da fasaha da kere-kere duk wasu abubuwa ne da natan take ɗauka za su zame mata matsala a nan gaba. daga cana ne ta'addanci yake zuwa na uku a jerin waɗannan kalubale da barazanar da nato ta ce tana fuskanta to yin dubi dai ga sabbin manufofin na nato ina nuni ne da cewa abu guda ɗaya a gaban ƙungiyar shine hana duk wata ƙasa ta yunƙuro domin ta kawar da su daga zama cibiyar siyasa tattalin arziki da soja na duniya don haka a shirye suke su jangwalo wani yakin da zai shafi duniya domin kare wannan manufar tasu a ranar goma ga watan fabrairu na shekara ta 2022 ukraine ta kulla wata jejeniya da amurka dangane da yin muhimman ayyuka tare a wannan tsakanin ne amurka ta bayyana wajabcin ganin an shigar da ukraine cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nato lamarin da amurka ta kwana da sanin cewa tsokana ce kai tsaye ga rasha bayan kwanaki kaɗan daga wannan lamarin shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya aikewa da amurka takarda da a ciki yake buƙatar ta tare da ƙasashen nato da su kaucewa abubuwa masu zuwa na farko su yi alkawarin cewa ba za su shigar da ukraine a cikin ƙungiyar nato ba na biyu kada su girke makamai na kai maki kusa da iyakokin ƙasar rasha na uku sojojin nato su janye daga ƙasashen gabashin turai zuwa yammacin turai sai dai amurkan ta yarda da wannan bukata ta rasha don haka sauran ƙasashen nato ma suka biya mata da ƙin lamun cewa da waɗannan bukatun na rasha a ƙarshe kuwa hakan ya kai ga barkewar yaƙi to idan muka koma baya zamanin wato mulkin shugaban ƙasar amurka donald trump za mu ga cewa ƙarƙashin manufofin tsaron ƙasar amurka an shigar da sin da rasha a matsayin barazana ga amurkan wannan manufar ce dai natin ta shigar da ita a ƙarƙashin tata barazanar abinda hakan yake nuni a nan shine a nan gaba amurka za ta yi ƙoƙarin kunna wata wutar yakin tsakanin ƙasar china da taiwan kuma sauran ƙasashen nato za su biya mata kamar yadda suka yi a kan rasha a yanzu duk wannan yana faruwa ne a ƙarƙashin batu guda wanda shine ƙasashen na turai a ƙarƙashin jagorancin amurka suna son ci gaba da zama jagororin duniya kamar yadda suka naɗa kansu a cikin siyasa tattalin arziki har da al'adu wanda hakan wani ƙoƙari ne na mai da hannun tarihi baya domin kuwa tarihi ya tabbatar da cewa al'ummu sukan samu sauyin matsayi idan a yau wata al'umma ce a gaba abu ne mai yiwa nan gaba da wasu shekaru masu zuwa ta koma baya ko kuma ta samu ja da baya hakan ta faru a cikin akalla karni ɗaya zuwa biyu da suka gabata inda birtaniya ta taba zama jagora ta kasashen turai ta hanyar zama wacce ta shimfiɗa mulkin mallaka a mafi yawancin ƙasashen da suke doron ƙasa idan aka kwatanta da sauran 'yan mulkin mallaka har ana wa mulkin mallakan ta kirari da cewa rana ba ta faduwa a ƙarƙashin mulkin birtaniya wato saboda girman ƙasashen da take malka idan a wata ƙasa dare ne to a wata ƙasa rana ce sai dai kuma wannan ya sauya ya zama tarihi inda a yanzu amurka ta mai gurbin wato ƙasar birtaniya na zama jagorar ƙasashen turai shi kuwa tarihi ba tsayawa yake wuri ɗaya ba zai ci gaba da haifar da sauyi illa iyaka dai su ƙoƙarin jinkirta abin da yake doka ce da tsari na tarihi to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun karkare wannan jerin wato shi da muka buɗe ba a kan ƙungiyar jejen ya tsaro ta mato da manufofinta. sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani karin bayanin amma kafin mu karkare muna ga yata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fatarsa ta ganin an koma ga tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula a ƙasar Sudan. Antonio Guterres babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fatarsa ta ganin janyewar rundunar sojin Sudan a zaman tattaunawan siyasar ƙasar da ɓangarori uku suke jagoranta, wato tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Tarayyar Afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin ƙasashen afirka ta igat da zami babbar dama da za ta kai al'ummar sudan ga cimma yarjejeniyar komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula zalla a ƙasar stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya nakalto furcin antonio guterres ya jaddada cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana goyon bayan ɗaukan matakin gudanar da bincike kan cin zarafin jama'a tare da take haƙƙin ɗan adam a sudan yayin zanga-zangar nuna rashin rashin amincewa da mulkin soji a kasar. Stephanie Turko Williams ta ce gudanar da zaɓuka a Libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware dambaruwar siyasar ƙasar. Mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Libya, Stephanie Turko Williams ta yi kira ga dukkanin ɓangarorin siyasar Libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar. Williams ta ƙara da cewa a hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a ƙasar libya kuma bayan kawo ƙarshen zaman taron geneva wanda kafin nan an gudanar da zaman taron birnin alkahira na ƙasar masar a dukkanin zaman tarurrukan an mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a ƙasar turko williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kaɗai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu Ƙasashen Sudan da Habasha sun jaddada matsayinsu ta warware duk wani saɓanin da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa. Mai ba da shawara ga Firayim Ministan ƙasar Habasha kan tsaron ƙasa, Ridwan Hussein ya bayyana cewa ƙasar Habasha tana buƙatar ganin ta warware duk wani saɓani tsakaninta da ƙasar Sudan ta hanyar lumana tare da ƙarfafa matakan gudanar da zaman tattaunawa. Ridwan Hussein ya bayyana cewa a ganawar da ta gudana tsakanin Firaministan Habasha Abiye Ahmad da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan Abdul Fattah Al-Burhan a gefen zaman taron kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD a birnin Nairobi na ƙasar Kenya a ranar Talata da ta gabata bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suka shafi su. musamman batun rikicin kan iyaka da batun madatsar ruwa da Habasha ta gina a kogin nilu domin samar da wutar lantarki da kuma harkokin da suka shafi yankin da ma siyasar ƙasa da ƙasa Yemen ta zargi rundunar mamayar Saudiya da kokarin kwace iko da lardin Aljauf na kasar Yemen saboda arzikin man fetur a yankin. Jagoran ƙungiyar Ansarullah ta kasar Yemen Said Abdulmalik Alhosi ya bayyana cewa rundunar kawance da take yakar al'ummar Yemen da taimakon maha'inta a halin yanzu ta fi mai da hankali ne kan neman kwace iko da lardin Aljauf da ke yammacin kasar saboda tarin arzikin man fetur da ke yankin. Said Hosi ya ya fayyace cewar lardin aljauf ya ɗauki tsawon shekaru yana fuskantar bakar siyasar zalunci tun daga mahukuntan ƙasar da suka gabata inda ya janyo al'ummar lardin take fama da matsanancin talauci amma da an yi amfani da tarin arzikin lardin da aljauf tana daga cikin sahun farko masu arzikin ƙarƙashin ƙasa da za su farfado da tattalin arzikin ƙasar ta yemen Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ta yaba da matakin ganawa tsakanin shugaban Falasɗinawa da na ƙungiyar Hamas ta Falastinu a matsayin matakin samar da sulhu a tsakanin Falasɗinawa. Babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC Hussein Ibrahim Taha ya bayyana jin daɗinsa kan matakin ganawa kai tsaye tsakanin shugaban hukumar cin ƙwarya gashin kan Falasɗinawa Mahmud Abbas da shugaban ɓangaren siyasar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya karkashin jagorancin shugaban kasar algeria abdulmajid taboni yana mai bayyana hakan a matsayin matakin da zai kai ga wanzar da sulhu tsakanin ɓangarorin biyu masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu kamar yadda aka saba a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh